Jami'an lafiya matakin farko a Najeriya na koyar da mata yadda ya dace su kula da cibiyar jariri bayan yanke mahaifa. Bayan taron makon shayar da jarirai nonon uwa a Abuja, hukumar lafiya matakin farko ta wayar da kan mata su daina amfani da sinadarin spirit da kan sanya jariri bacci. Wannan ya biyo bayan gano wani sabon magani ne da akan shafa a cibiyar da kan yi tasiri ta hanyar samun lafiya da tsafta. Dr. Rikayawa Mako ita ce darakta mai kula da sashen rigakafi na hukumar lafiya matakin farko ta Abuja. Cibiyan jariri sabon haihuwa idan an shafa mai spirit kamar an shafa mashi eh, sanadarin giya dan kaɗan kuma yana tsotsa a ta wurin yaro ya ta bacci ya ta bacci. Sanadarin spirit sai aka gano cewa kuma bayan haka shi in an yi kusa da wuta da shi yakan kama da wuta. To sai aka ga cewa ai ya kamata a ajiye shi a yi amfani da shi wannan sabon sabon sinadarin yana da sauki samu yana da saukin aiki fiye da shi spirit din sinadarin spirit majalisar ɗinkin duniya abin da ta zartar da cewa a duniya ga baki ɗaya idan an haifi jariri wannan cibiyar ba miki bane. don haka abin da aka ce a wanke yaro a barta a haka amma jama'a mutanen mu sai suka zama a gargajiyanmu a ɗauki kashin kaji a sa a sa kashin shanu a sa makilin na wanke baki a sa mai saborau duk sai ya kawo wata cuta ma yaro maganin dai mai suna 4% chlorhexidine gel kuma ana son amfani da shi musamman ma a kasashen afirka dr. wamako ta yi karin bayani kowace mace ta gane cewa abubuwan da duk gwamnati ta kawo ma'aikatan lafiya da mu ma'aikatan lafiya sai an yo bincike an gano gaskiyan abu da lafiyan shi da kuma illolin shi duk sai an tabbatar babu babu cutarwa daga ciki sannan a batsa ma duniya shi idan haka wannan maganin baya da wani cuta baya da wani damuwa kuma ainihin magani ne yana da kariya ga kwayoyin cuta na bakteriya na virus da kuma da kuma fungi yana hana kwayan cuta ya zo ma cibiyan jariri yana hana ciwon cankau cankau yana hana ciwon cira ma yaro sankarau kenan duk yana karewa ba zai shiga cikin cibiyar wannan kwayan cutan ba zai zo ya shiga cibiyan jariri har ya sa shi ya samu wannan ba da tetanus duk yana maganin shi don haka ina yekuwa ga mata su yi amfani da shi su kuma san shi kuma ba wani tsada yake da shi ba yana nan kuma gwamnati tana bayarwa kyauta Babbar hanyar kare yara daga cutuka a matakin farko ita ce tsafta da kuma amfani da umarnin likita, haka nan sa tafiya asibiti kan lokaci in an ga alamun rashin lafiya. Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.